Yanzu-yanzu babbar kotun tarayya da ke Kano ta tabbatar da Aminu Ado Bayero shine sarkin Kano ba Sunusi Lami da Sunusi ba. Wannan dai na zuwa ne bayan yanke hukunci da babbar kotun tarayyar da ke Kano ta yanke, inda ta buɗe baki ta ce sarkin Kano shine wato Aminu Ado Bayero, inda ta tabbatar da haka, sannan kuma ta tabbatar da abubuwan da Abba Kabir Yusuf ya gabatar bayan da kotu ta dakatar da umarni, inda ta ce tana da damar da za ta iya shiga shari'ar da ake gabatarwa ta masarautun Kano. tini dai kotun ta yi magana a kan cewa tana da hurumi na yanke hukunci a kan masarautun Kano, to amma sai dai da takardar da kotun tarayya da ke Kano ta gabatar mu da Abba Kabir Yusuf, sai gashi kuma ya yi kunnen uwar shegu da wannan kalamai da kotun ta miƙa masa na takarda, inda tuni ta buɗe baki take cewa ta ji bayanin da Abba Kabir Yusuf ya yi a lokacin da yake wani taro, inda yake buɗe baki yake cewa sai ya naɗa sarki Sunusi a matsayin sarkin Kano ko da kotu ta yanke umarnin cewa wato bai kamata ba a dakatar da naɗa wato Sunusi Lami da Sunusi a matsayin shine sarkin Kano har sai kotu ta yanke hukunci to amma sai dai kuma Abba Kabir Yusuf ya eh, kunnan uwar shegu da wannan sai dai kotun ta tabbatar da cewa wa'innan kalamai da ya faɗi ta ji su sai dai kuma ta yi amfani da doka ta 2024 wadda wato ita majalisar jihar Kano ta gabatar sannan kuma ta yanke wannan hukunci inda ta tabbatar da cewa lallai a yanzu wato masarautun Kano sun dawo kamar yadda aka san su kamar Aminu Ado Bayero da ke wakiltar jihar Kano. A yanzu dai a iya cewa wato matakin da ita kotun ta ɗauka hakan na nihin cewa dokokin da jihar Kano ko kuma gwamnatin jihar Kano ta kafa akan masarautun jihar Kano to yanzu dai kotu ta yi watsi da wannan bangaren abin jira a gani shine musamman ma a wannan lokaci shin koya ya Abba zai ji da wannan hukunci da kotun ta yanke tuni dai ake ganin cewa dama komai na iya faruwa musamman ma in aka yi duba da irin yadda kotu wato ake cewa shari'a saɓanin hankali abin jira a gani shine a wannan lokaci shin ko yanzu sarki Sunusi zai iya bawa Aminu Ado Bayero waje abin da ake jira dai a gani shine yanzu sai dai kuma ana jiran ta ɓangaren wato gwamnatin Abba Kabir Yusuf domin a ji matakin da za su ɗauka musamman ma a wannan bangaren to me sauraro kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar lakin a wannan tasha ta mai albarka sannan kuma za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye a wannan abun da yake faruwa musamman ma na masarautun Kano.